افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم yanzu wanda yake tafiya bisa fuskarsa a kifi shine mushriki shine yafi shirya ko kuwa mumini wanda yake tafiya daidai akan tafarki madaidaici